zai fara da aswaki yadda ake aswaki za ka riƙe shi da hannun wasu ce da hannun hagu saboda tsarki za ka yi kamar tsarkake bakinka za ka yi wane ne hannun hagu wannan kenan to sai ka yi haka sai ka yi haka ka sa faɗinsa sai kuma ka yi tsohon haka faɗi da tsoho kenan ko sai haka sannan ka gaggoga haka a tsaye kuma gaggoga haka a kwance sai ka sa ruwa haka sai ka kurkura bakinka sai kuma ka wanke asuwakinka don za mu fara alwala farko mutum ya yi niyya a ina ake niyya a zuciya anniyatu mahallu halqalbu a zuciya ke ba za ka ce allahumma inni nawaitu an atawadda'a za ka ce na niyyar yin alwala ba sai ka bar a zuciya ka cewa alwala za ka sai kuma ka bayyana bismillah yanzu za mu ce me bismillah ita a fili ake bismillah sai haka kwanna famfansa idan ruwa zuba a hannunka sai ka kashe sai mai haka yanzu muna wanke hannunmu kowa yana wanke hannunsa ko mun ce ka wanke ciki da waje da tsakanin yan yatsu an yi ɗaya kenan sai mi na biyu yawa to sai haka an yi na biyu kenan ko mun wanke ciki da bai da kuma gefen da tsakanin yan yatsu sai mu sake yin haka shine na uku an wanke ciki da bai da tsakanin 'yan yatsu yanzu mun gama wanke hannunmu ko to sai mai haka mu sake ɗebo ruwa da hannun dama mu shi ko hannunmu fan da ruwa sai mai haka kowace ɗiba za a yi abu biyu a kurkura a kuma shaƙa a lura da yadda na yi na yi haka na kurkura na shaƙa da kurkura ka shaƙa da hannun dama a face da hannun hagu kowa ya so uku an yi ko? to sai me ya wanke fuska mun ce fuska faɗinta daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan daga goshi zuwa haɓa an gane to za mu ci ko hannunmu da ruwa na dama sai mu zuba daga kan goshi sai mu haɗa hannayen mu guda biyu muna girzawa ana gani ko nan tsakanin nan tsakanin kunne da goshi nan ba a tabbata ya samu yauwa ana gani yadda nake ko a gana na wanke daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan shine faɗi sannan tsawon daga goshi zuwa har haɓa an gani an gani ko to haka za kowa zai yi sau uku to sannan idan akwai gemu mutum sai ci kwaninsa da ruwa sai ya haka ya koma gemun haka sai ya kama sai ya sarce haka to sai wanke hannu ne ke duba ku da gemu ni kawai ma nan da wai ma dan mai tsitsi da irin nawa to sai a zo nan wajen hannu mun ci mu da ruwa a lura na wanke ciki na wanke waje na leka tsakanin nan na gugguga kan nan ana kallo ko to na zuba so ɗaya so biyu ga na uku ina yi yau sannan kuma na ɗebo da dama na dawo kan hannun hagu shi ma na leka ciki da waje nan kan gwiwar gwiwar hannu nan ma haka ana gani ko yawa ga nan na leƙa nan na gaban babban a nan ba kuma nan ma haka na wanke nan to yanzu sai ne haka da hannu na kun ga hannu ba yana tsiga ko to sai mai haka mu dora akan goshin mu haka sai mu tafi zuwa ƙeya sai kuma mai mai sai mu dawo gaba so ɗaya shi ba a yi so uku so ɗaya ya isa to sai ina yanzu sai kafa yawa sai kunne kunne mun ce waɗannan yatsun guda biyu sai mu sa wannan a ciki wannan ko mu sa shi a waje mu jiddirza ciki da ɗan yatsun da ake kira sabbaba ibahama ko mu goge bayan da ita ciki da ɗan yatsun sabbaba wajen bayan kunne kuma da ɗan yatsun ibahama gogogawa za a yi shi ko ba diddir za a ke da kashi ba gogawa kawai ake haka daga nan sai mu tafi kafa mun ce kafa tana da gurare guda biyar da sai an lura da su akwai dunduniya akwai agara akwai tafin kafa akwai yan yatsu cikinsu da waje akwai tudun kafa sai mutum ya haka ya sa kafarsa an lura da muke ko a duba tafin kafa a tsatsefe 'yan yatsu a duba can gwiwa wajen din duniya wa yake da kaushi ko yake da faso ya lura da fasansa ya zuzuba ruwa ya shiga cikin a tsefe 'yan yatsu na kafa a wanke bayan kafar a duba tafin kafa a zo din duniya a duba agara agara nan nan gurin shine agara saman din duniya kasan saman shine agara an gane ko yanzu mun yi so ɗaya sai mu na biyu yawwa to mun yi na biyu mun tsatsefi ɗan yatsu sannan kuma sai mu na uku yanzu kowa ya tabbata kafarsa ta an gama da ta dama sai mu dawo ta hagu ita ma haka malura lura da tsakanin yan yatsu mu tsatsefe mu tsatsefe tsakanin yan yatsu mu taba ƙarƙashin yan yatsun mu duba tafin ƙafa mu duba can agara mu duba agara mu duba gwiwa abinnan gwiwa ah, idan sau da mu karkashin ƙarƙashin ƙafanmu mu duba agara gurin yana yin tattaro tattaro shi ma ana barin lum'a yanzu kowa ta bata kafasa ba lum'a aiko to yanzu mun yi mai kenan mun gama alwala tunda mun gama alwala mai zami sai addu'a ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan kowa zai tasa ne kowa ya tasa mutu yi muhammad bismillah bismillah اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوبة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين. من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. اللهم اجعلني من التوابين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين to sai waye kowa gaba nan sura abubakar daga murya abubakar bismillah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna 嗯，啊，对，不能。